Jama'a Assalamu alaikum. Wasu muhimman batutuwa guda biyu da muka taɓa a shekarar da ta shige ta 2017 su ne batun dukar da 'yan banga suka yi ma wasu matasa guda biyu a garin Jega, wato Madasiru da Zayyanu, har ɗaya daga cikinsu ya rasu wato Zayyanu kenan. Ɗaya batun kuwa shine zargin da mutanen wani ɗan ƙaramin gari mai suna Zirama a ƙasar Giya da ta jihar Bauchi suke yi cewar wani alkali mai suna Sani Musa yana ci musu zarafi. game da batun kisan zayyanu da farko an so kashe maganar har ma wani alkali a jega ya bayar da belin mutanen da ake tuhuma da laifin kisan kamar yadda mudan siru wanda ya kubuta da rai ya bayyana mana da muka je bayan sun yi ta'azabtar da mu ba su yi muna bayan akwai ba sai da sun ka ƙara azabtar da mu sai suka ce wai tumaki an ka sace shi mu mu suke tuhuma bayan wannan bayanin ba wani bayani wanda sun ka kara mana kuma muka gaya musu ba mu bane kuma ba mu san kowaye ba kawai suka ci gaba da azabtar da mu suka ci gaba da azabtar da mu bayan sun gama azabtar da mu sun ka ajiye mu suka kawo su yara su uku suka ce su fake mu yaran suka fake mu can daidai santa misalin karfe uku na dare yaran su yi bacci sai na ce ce ka tashi mu fita mu samu mu kai gida in iya mu sun ga abin da aka muna babu li babu sai sun ɗau mataki ya ce mi da surban ya tashi na ce ka bari in rika hannunka in na heshe ka in fito mu rinka bi hanya hanya inda ba za mu haɗu da su ba in sha Allahu rabbi har mu kai gida ya ce wala mi da surku hannuna ka taɓa har cikin zuciyata nake jin ciwo ya ce mi da surka dangane ga Allah kai hankuri bugun da sun kai mai su da wayan rayu ni na san ba na rai ka yi hankuri ka dangana ga Allah in ka je gida ka yi musu bayani ka hita kawai su da na fita da na fita sai na kasa taya sai na rinka amai akwai masallaci wurin da rijiyar kwakwar sai na boye tsakanin masallaci da rijiyar kwakwar ina ita amai ina ita amai can ba a yi wasu mintuna sosai ba sai na ga yaran daga cikinsu wani ya fito wanda yaran da aka bari tsaron ku kenan eh wanda aka bari gadin mu daga cikin su wani fito su suka bi hanya ya bi hanya da ya bi hanya sai ya tayi sai ya dawo can can bayan minti biyu sai na ga mutum biyu su ya zo da shi a ta da magaji da na ga sun zo su ɗi na ga sun shi magaji yana waya da ya waya sai na ga bala zuka ya zo da halittu ta ƙare ya zo sai na ji suna waya suna cewa ai yaron nan ya mutu kuma ba su san inda ɗaya yake ba to sai ina tunanin cewa na an kai su nemo ni duk inda nake kawai sai na ga dai ragowa sai sun ka shiga ciki sai sun ka tallaba gawarsa sai bala bazuka sai ya je wurin kotu sai ya jawo mota da ya jawo mota ko kunna fitilun motar ba ba gaba da baya ya taho da ita hau wurin nan sai sun ka tallaba gawa shi sai suka zo suka saka a mota da suka saka a mota saboda ni ba gaba na ya rasu ba ina dawa ya rasu ne ko ba rasu ba sani ce amma in bai rasu ba ya za a yi masu tallabo shi kuma ga ina jin yana cewa ya mutu ya mutu kawai suka saya mota sai suka ja mota suka shiga mota suka ja mota shi kuma magaji sai koma gida ne sunana alhaji garba faransi jega mahaifinsa ya to sai muna nan muna jira a kira mu kotu yau a kira mu jibi gobe a kira mu gata a kira mu shu sai muka ji an ce wai an kai yara kotu ta nan jiga ba mu da labari na ce shine yi haka nan babu mai tsara babu shaidu a kai yara kotu sai aka ce wala an kai su sai na tahi na je can can kotu din ban samu mai shari'a ba dan mace ta sai na ce ma yaranta to na ji an ci ɗana da an ka kashe bai zagi kowa ba bai doki kowa ba bai taɓa kayan kowa ba bai nuni kowa ba aka kama shi kawai aka je aka makashin gilla ba tare da shan komi ba kuma an ce wai an sake su suka ɗauro yaro hankali na sai na tafi bayan sha biyu na koma kotu ɗin rijistaran ta ya dawo na ce mai shari'a nake nema da an ce an ba da yare beli ba mu labarin komi ya ce eh, gaskiya ne an ba shi su beli amma yanzu in muna son magana dpp za mu saboda haka an bashe su beli kuma belin da an kabe ko wani yaro sai an ba dubu ɗari biyar nashi da na mai beli ne dubu ɗari biyar sannan da takardun gida na sannan a ba da beli don haka in kwatar da hankali na ba yaren za a saki na ba kawai in ce kwatar da maciya ta ba su kuma kubi kamar da rijistara ka waɗa min sai ni ta ta kai dai kwana biyu sai mun kaji an ce an sako yara ana ce ana hashin tudu na garkar sarki ana munna ana munna an kashe shi ba tare da yan komi ba saboda ka taimakon adalci ta bi kis din nan sau da kawa ta gane gaskiyar al'amarin nan sun dai ce ɗana ɓarawuna ba ɓarawuna bai taɓa sata ba da Allah shi in kuma ya taɓa sata garin jiya ga yake zaune akwai abokanai da kowa mi sata ko kuma kayan wasa ta sun wagawa ka zahi da liƙa mata ƙarya don su biya bukatunsu kuma ɗana an kashe shi na saboda wata bukata ta kashin kansu kawai in kuma akwai lahi a waɗi saboda ka ta kasuwa hukuma ta mai adalci ta bi mi hakkin ɗana da aka kashe ta gano shi domin abin hakkina shi ne ka bukata. To amma kwanakin baya sabuwar cif jojin jihar Kebbi da ofishin daraktan gabatar da ƙararraki a jihar Kebbi wato DPP sun sake taɓo wannan batu. suka kuma lashe takobin cewar lallai za a hukunta wanda aka samu ya aikata laifi a game da wannan batu na kisan zayyano kuma an garkama waɗanda ake tuhumar a gidan kurkuku. Allah ya kaddari an kawo wata sabuwa cibi wadda yake ita cibiyoyi babbar cibiyoyi ta jiha. Da aka mm. kawo ta fayil ɗin ta ne a kawo fayil ɗin wurin ta ya kamata a fita a kan ne ga wani alƙali ko kuma ita ce ita ce ita ce shari'a da kanta. Tana dubawa ta rashin adalci da aka tanto a cikin wannan kisa babu gaira babu sama an kashe yaro kuma an ce ba a komai. Sai ta saurari kara. Da ta saurari kara ta ce a gidan yaro da ba zai yi mutum ya kashe mutum haka kawai kiri-kiri ba gaira ba sama ba wani dalili. ba bai taba kayan ta ba a kashe shi kuma a ce ba a komai ba zai yi ba a jihar nan ita za ta yi aiki tsakaninta da Allah kuma za ta yi hukunci tsakaninta da Allah wato ita sabuwar chief joji kenan ta ta nan a jihar Tako chief joji wanda ake ce ma mm. ta da karatu kiman ta da karatu take za ta yi adalci a wannan shari'a kuma ba za ta ba za ta ki yin adalci ba don so tsakaninta da ta abin da ya faru gaskiya abin da ya bayyana a gaban kotu za ta yi hukunci a kansa kuma za ta tsaya ma gaskiya duk inda suke insha Allah a kai shi gidan yari bayan wata daya a dawo da su idan aka dawo da su aka saurari kowa sannan idan ta kai lokacin da za a yankin hukunci a yankin hukunci mai gaskiya ba shi gaskiya ce a wuce da su gidan yari ba zai yi mutum ya kashe mutum haka yana yawo da fili na ba a komai ba kuma ta tabbata ba a komai za ta yi shari'a ta gaskiya mai gaskiya ba shi gaskiya wanda zai gaskiya kuma a hukunta shi bisa doka. waɗanda ake tuhuma ɗin guda nawa ne yanzu aka kama suke nan ah, gidan kurkuku. to halin yanzu mutum bakwai ne ciki tsare a hannun kotu da yake tun farko su kuma yan sanda da suka kama su mm. sai ta mutum biyar daga cikin sun ba da belin su akwai kuma guda biyu daga cikin waɗanda ake zargi din ai waɗanda aka ce tun wancan lokaci da suka gudu suka bar jega har yanzu babu labarin su har yanzu babu su ba labarin su amma guda daga cikin su guda wanda ake ce mata ya dawo suna gari yanzu haka yana yawon sa ba wani abu da ya faru da shi ba wanda ke ba wanda ya tuntube shi da wani abu. Yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gudu a wancan lokaci kenan ba a tuhume su ba? Yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gudu kuma shi ne kristal akta na abin da ya faru. Game da batun alƙalin zirami har yanzu ba a samu bakin zare ba. Domin kamar yadda masu kokar suke zargi ko suka yi zargi da alamun akwai masu ɗaure masa gindi a ɓangaren kotun ɗaukaka ƙara ta shari'ar musulunci a jihar Bauchi. Muna jira a yanzu mu ji sakamakon sabuwar takardar da waɗannan masu kuka suka rubuta ga hukumomin shari'a a jihar ta Bauchi. har yanzu kuma ba a rabu da 'yan damfarar da suke karya wa mutane ta waya cewar wai su aljannu ba ne kamar yadda muka ji daga masu sauraro da yawa a cikin shekarar da ta shige. To sai dai yanzu jama'a sun fara gane su, kuma sun fara yaudarar su mayaudaran suna naɗa maganganunsu a cikin wayoyi. Haka kuma akwai abubuwan da ake yi na cutar mutane ta hanyar kwaɗaita musu wani abu, kamar wani shirin sayan gol ko zinare da ake kira Swiss Golden. waɗanda ake sanya mutum ya biya wani kuɗi sannan kuma a ce ya nemo wasu mutanen da su ma za su biya kafin a bashi abin da ya niyyar saye. A ƙasashen Turai ana kiran irin wannan aikin damfara da sunan Ponzi scheme ko kuma pyramid scheme. A wani lokaci akan yaudari mutane ne cewar su zuba kuɗin jari a wata harkar kasuwanci tare da tabbacin cewar za su samu riba mai ɗan karen yawa. za mu yi waɗannan hanyoyin cutar jama'a insha Allahu a wannan sabuwar shekara ta dubu biyu da goma sha takwas. Allah ya tabbatar mana da dukkan alherin da ke cikin wannan shekara ya kuma kare mu ya raba mu da macuta da 'yan damfara da 'yan zarmiya da duk wani mai tawaye haƙƙin wani domin azarta kansa.